Maimaitawar Shari'a Sura biyar Dokoki goma Musa ya tattara dukan Isra'ila ya ce, Ku ji, ya Isra'ila, ƙa'idodi da dokokin da na furta a kunnuwanku a yau, ku koye su ku kuma tabbata kun bi su, Ubangiji Allahnmu ya yi alkawari da mu a Horeb, ba da kakanninmu ba ne. Ubangiji ya yi wannan alkawari, amma da mu ne, da dukanmu waɗanda muke da rai a yau, Ubangiji ya yi magana fuska da fuska da ku daga wuta a kan dutse, a wannan lokaci na tsaya tsakanin Ubangiji da ku, don in furta muku maganar Ubangiji, domin kun ji tsoron wutar, ba ku kuwa hau dutsen ba, ya ce. Ni ne Ubangiji Allahnka, wanda ya fitar da ku daga Masar, daga ƙasar bauta; ba za ka kasance da waɗansu alloli a gabana ba, ba za ka yi wa kanka gunki, ko wata siffar abin da take a sama a bisa, ko siffar abin da yake a duniya a ƙasa, ko siffar abin da yake a cikin ruwa a ƙarƙashin ƙasa ba, ba za ka rusuna musu. ko ka yi musu sujada ba, gama Ni Ubangiji Allahnka, Allah ne mai kishi, nakan hukunta ’ya'ya saboda zunuban iyaye har tsara ta uku da ta huɗu na waɗanda suka ƙi ni, amma nakan nuna ƙauna ga dubban tsararraki na waɗanda suke ƙaunata, suke kuma kiyaye dokokina, ba za ka yi amfani da sunan Ubangiji Allahnka a banza ba. gama Ubangiji zai ba wa duk mai yin amfani da sunansa a banza laifi; ka kiyaye ranar Asabbaci ta wurin kiyaye ta da tsarki, yadda Ubangiji Allahnka ya umarce ka, kwanaki shida za ka yi aiki, ka kuma yi dukan aikinka, amma rana ta bakwai Asabbaci ne ga Ubangiji Allahnka, a kanta ba za ka yi wani aiki ba. ko kai, ko ɗanka, ko ’yarka, ko bawanka, ko baiwarka, ko saniyarka, ko jakinka, ko wani daga dabbobinka, ko baƙo a ƙofofinka, don bayinka maza da mata su ma su huta, kamar ka. Ka tuna fa, da kai bawa ne a ƙasar Masar, amma Ubangiji Allahnka ya fitar da kai daga can. da iko da kuma ƙarfi, saboda haka Ubangiji Allahnka ya umarce ka ka kiyaye ranar Asabbaci, ka ba da girma ga mahaifinka da mahaifiyarka, yadda Ubangiji Allahnka ya umarce ka, don ka yi tsawon rai, ka kuma sami zaman lafiya a ƙasar da Ubangiji Allahnka yake ba ka, kada ka yi kisan kai. kada ka yi zina, kada ka yi sata. Kada ka ba da shaidar ƙarya a kan maƙwabcinka, kada ka yi ƙyashin matar maƙwabcinka, kada kuma ka yi sha'awar gidan maƙwabcinka, ko gonarsa, ko bayinsa maza da mata, ko saniyarsa, ko jakinsa, ko dai wani abin da yake na maƙwabtanka. Waɗannan su ne dokokin da Ubangiji ya furta da babbar murya ga taronku gaba ɗaya. A can dutse ta tsakiyar wuta, girgije da kuma baƙin duhu, bai kuma ƙara kome ba sa'an nan ya rubuta su a kan alluna biyu na dutse ya kuma ba ni su, sa'ad da kuka ji muryar daga duhu, yayin da dutsen yana cin wuta, dukan manyan kabilanku da dattawanku suka zo wurina, kuka kuma ce, Ubangiji Allahnmu ya nuna mana ɗaukakarsa da zatinsa, mun kuma ji muryarsa a tsakiyar wutar, a yau mun ga cewa mutum zai iya rayuwa idan ma Allah ya yi magana da shi, amma yanzu don me za mu mutu, a wannan wuta mai girma za ta cinye mu, za mu kuwa mutu in muka ci gaba da jin muryar Ubangiji Allahnmu. Gama wanda ɗan adam ne ya taɓa jin muryar Allah mai rai yana magana daga wuta, kamar yadda muka ji, ya kuma tsira? Kai, ka matsa kusa, ka saurara ga dukan abin da Ubangiji Allahnmu ya faɗa, sa'an nan ka faɗa mana dukan abin da Ubangiji Allahnmu ya faɗa maka, za mu saurara mu kuma yi biyayya. Ubangiji ya ji ku, sa'ad da kuka yi magana da ni, sai Ubangiji ya ce mini, Na ji abin da wannan mutane suka faɗa maka, abin da suka faɗa daidai ne, kash, da a ce zukatansu za su zama masu tsorona, su kuma kiyaye dukan dokokina kullum mana, saboda komai ya zama da lafiya a gare su da kuma ’ya'yansu har abada, je ka faɗa musu. su koma tentunansu, kai kuwa ka tsaya a nan tare da ni, saboda in ba ka umarnai, ƙa'idodi da kuma dokoki duka, da za ka koya musu don su bi a ƙasar da nake ba su, su mallaka, sai ku yi hankali don ku yi abin da Ubangiji Allahnku ya umarce ku, kada ku juya dama ko hagu, ku yi tafiya cikin dukan hanyar da Ubangiji Allahnku ya umarce ku, saboda ku zauna, ku yi nasara, ku kuma yi tsawon rai a ƙasar da za ku mallaka.